أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتشينا لربها شاهد ذواتا ربيع الآخر hijirar annabi محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekaru 1441 da maka zuwa madina wanda hakan ya daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta 2019 miladiya kamar yadda aka saba muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin mu na waɗannan littattafai masu albarka kuma muna karanta ayatul ahkam musamman ahkamun nisa gujje-gujjen da suka shafi iyaye mata ko wani al'amari wanda yake da alaƙa da su wanda ya kamata a ce mun sani wanda idan ba manta ba muna kan bayani akan aya ta ɗari da casa'in da tara zuwa ta ɗari biyu kuma ba mu kammala ba a satin da ya wuce kuka kawo shawara akwai wata aya a baya wadda take da wani abu da yake da alaƙa abin da ya shafi mata idan muka kalli ayar aya ce wacce take daga cikin ayoyi na bayyana ayatul lahi tauniya da kudura ta Allah subhanahu wata'ala akan halitta amma ba ma'anar ayar yake kallo ba a akwai wasu sakonni da malaman tafsiri suka kawo a cikin ayar wanda yake da alaƙa da ku iyaye mata a gurguje ba tasirin ƙwayar za mu yi ba sai kawai karanta ta ɗan abin da ya sauwaka na abin da shi ibn kafir ya kawo daga nan kuma sai mu koma zuwa ga abin da imamu ya kawo cikin al'isan na ulumul qur'an da ta kanta wannan ƙaya. Allah madaukin sarki yana cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida daga nan kuma sai ya daidaita akan al'arshi yughshi lailan layla nahar yini yana lulluɓa dare ko kuma yi gushin laila annaharu dare yana lulluɓa yini ya tsulubuhu hafisan yana neman sa da gaggawa ya ke nufi ma'ana daren na neman yinin da gaggawa kuma yadda yin ma yake neman dare da gaggawa yanzu da zaren gari ya waye za ki ga duhu yana shigowa kawai duhun nan na shigowa za ta ga haske na shigowa a hankali sai ki ga gari ya waye alhamdulillah sannan ya ce wa shamsa wal qamar haka nan da dare da yiri wal nujuma da taurari waɗannan ayoyin Allah guda uku da aka ambata dare yini da kuma taurari a dare da rana da wata ko in ce da rana da wata da kuma taurari musakharatin bi amrihi wato abin horar ruwa ne da umarnin Allah na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke horar da su a irin adadin tarkatsun zafin rana da zamu ji wannan duka daga Allah ne hatta yanayin sanyi da zamu ji da daddare na sanyin wata shi ma daga Allah ne yaya ƙarfinsa zai zama yaya zafinta zai zama duka wannan Allah ne ke ba su umarni alalahul khalqu wal amr saurara halitta na waɗannan abubuwa gaba ɗaya da ma ababen da Allah ta'ala bai ambata bana Allah ne sannan wal'amru shi ke ba umarni shi Allah subhanahu wa ta'ala subhana eh, tabarakallahu rabbul alamin sarki ya tabbata ga Allah bangijin talakai dukkan wani abin da ba Allah ba sunan shi alam ko menene kike kira Allah shi kai kuma alam ne annabawa da mala'iku da ruwa da iska da komi ana ibnu kafir sai yake cewa يخبر تعالى أنه خلق العالم عالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام Allah mahaifin sarki yana bayanin cewa ya halarci duniyar sammansa da ƙassansa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida. Kama akbar bidan ka zai ma ayatin Al-Qur'ani. kamar yadda a gurare mabambanta Allah ya faɗa cikin ayoyin alƙur'ani wasittatu sittatu ayyam waɗannan kwanuka guda shida kuwa shi al-ahadu sune ran lahadi wal isnaini da ranar litini wal sulata da ranar talata wal arbi'a da ranar laraba wal khamis wal juma'a da kuma ranar alhamis da juma'a wa fihi sama al-khalq kulluhu a cikin waɗannan kwanuka shida ne gaba ɗaya halittu suka hadu ina fata ana fahimta domin ya ce sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu abin da ke tsakaninsu akwai na akwai ki akwai mutane akwai duwatsu akwai komai da komai waɗannan su ne abubuwan da suke tsakanin sammai da kasai akwai duwatsu akwai ruwa akwai kaza akwai kaza duk ga su nan ko ba haka ba da saboda haka shi yasa anan malam sai yake cewa a cikin waɗannan kwanuka ne halittu gabaki ɗaya suka ainihin wato cika gaba ɗayansu kwanuka shidan nan da aka ambata sannan sai ce wa fihi khuliqa adam alaihi salam ko a cikin kwana shidan nan ne dai shi kansa annabi adamu alaihi salam aka halicce shi an halicci annabi adamu alaihi salam babban mu kenan a cikin waɗannan kwanuka guda shida da ma yake magana a kai, sai ce wa ikhtalafu fi hadhihi al-ayyam sai malamai sai sabani dangane da waɗannan kwanuka malamai sun yi ne saɓani dangane da waɗannan kwanuka guda shida da ake magana ta ina saɓanin yake an gane ko? hal kulli yaumin minha haka hadhihi al-ayyam shin wannan ya kamata a mana sai shi yana mana dai ko haka kaji ko wata ɗaliba tana iya zuwa sai yi eh, daga jikin shi an gane ko shi saɓanin wai waɗannan kwanuka guda shida kulle yawmin min haka hali al kowane kwana ɗaya a cikin kwana shidan nan da Allah ya halarci duniya da sammai da ƙasai iri ɗaya ne da waɗannan kwanukan namu na duniya awa ashirin da hudu kwana ɗaya? Ana fahimta? Ko ko a'a ba irinsu ba ne, ko suna cikin wa inna yawman ne in rabbika ka alfi sanatin min maka wudu. Wannan na kusan su mana da ma'ana ne, don mu gane. Yanzu mu sai mun kirga awa ɗaya biyu har ashirin da hudu sai mu ce kwana ɗaya. ko ba haka ba shi kuma Allah ta'ala sai ce ayyam lafazin ayyam jam'i ne na yau yau kuma mu a wurin mu shine awa 24 an fahimta to shin waɗannan ayyamu sitta ka ayyamid dunya ko ko a'a ka ayyamil akhirah shi kuma ayyamil akhirah mun sani wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sai an yi kwana daya biyu a wata biyu a shekara biyu a shekara dubu daya na duniya da muke kirgawa shine kwana ɗaya na lahira yanzu daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kuma ɗauka tun daga sanda aka aiko shi da musulunci addinin musulunci shekarar shi nawa yanzu dubu ɗaya da ɗari hudu a da hamsin da hudu shekarun musulunci ba hijira ba to yanzu aka ce dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin da hudu kun ga har yanzu fa daga zuwan musulunci har yanzu ba a kwana biyu ba a lahira eh an yi kwana ɗaya dubu ɗaya ɗari ɗari hudu da hamsin da wani ba yanzu ba a shiga kwana ɗaya ba kila yanzu wuraren rana-rana ne haka ta kunna ko hamsin hamsin ba a kai kwana biyu ba a kwanakin lahira eh a kwana biyu ba har yanzu a kwanakin lahira kawai ku gane ba so wannan shine tambayar idan mun fahimci tambayar so mu ji malamai suka ce sai ce kama huwa al-mutabadir ila al-azhan kamar yadda galibi kan zo cikin hankalin mutane au kulli yawmin ka alfi sanatin ko ko a'a kowane yini kamar shekaru dubu kama nasu ala zalika mujahid kamar yadda imam mujahid ya faɗa haka wal imam ahmad ibn hanbal da imam ahmad ibn hanbal ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس وأكر رويت وانا مكانا دقى رواية إمام الضحاك شما عبد الله بن عباس wannan shi ne tambayar da sabanin malamai suke malam ya ce fa amma yau musal amma kwana ran asabar da ba an fice ta ba cikin kwanaki guda shida ya ce falam ya ƙafi ji khalq ba a yi halitta a ciki ba a kwanan asabar ba shi ne za ku ji kiristoci da mushrikai suna cewa Allah ya yi halitta a kwana shida wai sai Allah ya gaji da Allah ya gaji sai ya huta ranar asaba yanzu kun ga an kirgo ranakun da Allah ya halitta aka ce lahadi litini talata laraba alhamis juma'a sai aka tsaya ba kwana shida ba sai suka ce wai da ya kwana da sai ya gaji to shine sai Allah ya huta a ranar asaba da shi sa su ma suke hutu ranar asaba shi kuma Allah sai ya musu raddi yace wal qad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub ba wani gajiya ba wani wahala da muka ja ina fata muna fahimta almuhim shine anan malai yake cewa halitta bata faru ba a wannan lana yace da annahu yawmus sabi domin shine rana ta bakwai wa minhu summiya as-sabt daga nan ne ake cewa as-sabt wa huwa al-haq as-sabt shine ayyan an yanke halitta aikin ya yanke ya ga ya kare an gama sai da kike saka kina ta wa tin ji kin yanke zaran kawai haka wani to shi yasa babu halitta a rana malam yace fa amma al-hadith alladhi rawahu al-imam Ahmad fi musnadih hadisin da imam Ahmad ya rawaito cikin musnadin sa hadisi ne wanda yake na cikin muslim haka nan shi ma imam Ahmad ya rawaito حيث قال يتي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال أبو هريرة يتي النبي يا كام هنونا سيتي مني خلق الله التربة يوم السبت الله يا هل التربة إتحفر تربة جاء في هل التربة بعد يا هل التربة أرانا أكبر yace wa khalaqa al-jibala fiha yawm al-ahad sai halicci duwatsu a ran lahadi duk wani dutse da kuke gani aka halicce shi aran lahadi wa khalaqa ash-shajara fiha yawm al-ithnain sai aka halicci itatuwa bishiyoyi a ranar litini wa khalaqa al-makruh duk wani abinci da kuka sani aka halicce shi yawm al-thulatha a ranar talata karbo san ka tafi kuma kuke wani abu ba wannan bayani ne kawai wa khalaqa an-nuhra aka halicci haske yawm al-arba'a ranar laraba shi sa suke cewa duk juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ke gane ta shi ma wannan duk cabbi ne kada ku damu da wani abin nan sai ce wa basta fi haddawa sai ya yada dabbobi a cikin ƙasa yawmul khamisi a ranar alhamis wa khalaqa adam sai ya halitta annabi adam ba'da al-asr yawmul juma'a bayan la'asar ranar juma'a akhirar khalq shine halitta ta karshe fi akhir sa'atin min sa'atil juma'a a lokacin karshe na ranar juma'a shi ne lokacin karshe na ranar juma'a shine duk da rana za ta fadi wanda kuma wannan lokacin kun sani yana ɗaya daga cikin lokuta wanda alaihi salama ya kwadaitar da mu yin addu'a yin addu'a sha muku wani lokaci inda ni na yi ta kokarin ma in yi nima na kasa amma dai ba zai hana in gaya muku ku yin baki da wasu suna yi da aka yi la'akar lokacin ya kusa rana faduwa ya kamata ki kashe wai ki ne saboda kina da bikin da Allah kawai ki shiga daki ki hau kan daddumar ciki sallah ki roki Allah duk abin da kike so Allah zai miki nayi nayi nayi umbada na kasa eh ita miki bayan sallar la'asar kafin duk rana za ta fadi a ga ki zauna akwai hadisi da ya nuna wannan kun manta mun karanta shi a cikin Sahih Bukhari ka ko ki nafila ko baki nafila ba za ki zama akan dabdiman ki kika gaya ma Allah da ki kawai daidai wannan lokacin domin shi ne Allah ya yi magana akan cewa akwai wani sa'a wanda idan bawa ya dace yana roƙon Allah a wannan rana Allah ya karɓa masa duk abin da ya roƙa Shi ne na yi ta ƙoƙari, ni ma mu da amma ina dindimu sun yi yau wani lokaci ma sai juma'a sai an yi magaribin ma zan tuna ashe yau juma'a amma kuna da sauki na ayyuka ku kwatanta haka yana da sauki su dai suna kokarin bin lokacin ne amma kuma shirme ne saboda ya saba sun yi ba yadda aka ce shi bane ina fata aka yanzu janna kamar ni ne in ce ku tashi sahu a sai za mu yi sallah idan an da sahu kawai sai in ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan fara fatiha sai mu tura wannan sallah ta yi ba sallah ba ce ba a fara ta da inda ba daidai ba za ka in ci abin da ba daidai ba ba yadda za a ce an karba shi ka'idar samun ladan aiki shine a samu ikhlas wal mutaba'a ai daidai ai ikhlasi sannan ka bi yadda shari'a ta ce shikenan amma kai san zuciyarka ba za ka samu komai ba jin ne yin wannan ma Allah ya kira shi ga falalle kawai واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال wala ta min al ghafil amma ka shiga ci ka tada hankalin mutane saboda ka irin waɗannan abubuwa za ku ga su ne inda ake samun kurakurai tsakaninmu da 'yan uwanmu abokanan zaman waɗanda suke yan biya wani ya ce ka ce musu 'yan uwanmu amma dai abokanan zaman mu muna tare da su saboda haka kuskure kuma dole a fada sai dai kawai a yi hikima wajen madar amma wallahi wannan musiba ta kai ga wallahi akwai wani daga cikin gidaje na in ya aka ce yau juma'a ta yi hankali na tafe ki saboda ga daki ga daki zan ce ihu bacci sai sha ɗayan dare ko sha biyu wani lokaci har ƙarfe ke saura sai a kira na hayaniya da sunan ibada kun gani na to ina ruwan su da wani hakki ba wani hakki makwabcika da zai haƙuri kawai wani lokaci ka ji haushin abin wani lokaci ma sai ka ji wata yan gajeruwa Allah ya ta Allah ya <laughs> ta gaje Allah al-musta

wato tsakanin la'asar zuwa dare wannan lokacin tsakanin yanzu an yi la'asar zuwa dare a lokacin aka halitta ba da maraisa shi babanmu ina fata muna fahimta bala yace faqad rawahu muslim bi tahajjaj fi sahihi wan nisa'i haka imam an-nisa'i ya rawaito bayan sahih muslim min ghairi wajhin al-hajjaj ta fuskoki da yawa daga hajjaj huwa ibn muhammad al-awar ibn zuhayd bin wafi fi isti'abil ayyam saba a cikin hadisin akwai game waɗannan kwanuka guda bakwai Allah ta'ala qad qala fi sittati ayyam Allah madaukakin ciki ya kwana shida wa lihada takallama al-bukhari wa ghairi wahidin min alfaz hada al-hadith shi yasa Imam al-Bukhari ya magana da wasu daga cikin malamai akan lafuzan wannan hadisi wa ja'aluhu min riwayat Abi Hurairah an Ka'ab al-Ahbari laysa marfu'an suka sanya wannan riwayar Abu Hurairah riwaya ce ta Ka'ab al wanda yake mun sani dama ɗaya ne daga cikin yahudawa ko ahalin kitabi wanda ya musulunta musulunta su kyau ana kuma kowa a kai sai ce amma ba marfu'i ba wallahu alam wannan fahimta su ne muna fata Allah ya dace ki mu kenan zan tsara za mu kalla abin da shi imamu suyuti ya fara inda dama na faɗa mana ba tafsirin gaba ɗaya za mu yi ba imamu suyuti abin da ya fara cikin al-Qur'an dangane da wannan aya da ire-irenta ina fata fahimta ku saurara da kyau yace wa akhraj ibn sunni an fatima ibn sunni ya fitar da hadisi daga nana fatima tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma dana wiladuha shi annabi yayin da haihuwarsa ta zo mana za ka haihu ita na na fatima amara ummi salama ta wa zainab binti jahash sai ya umarci ummi salama da zainab bintu jahash yake musu an ya'ati ya fa yaqra'a indaha ayatul kursi su zo su karanta mata ayatul kursi an gane ku. wa wannan aya da kuma ita wannan aya ta inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda har zuwa ƙarshe yace wa yu'awwizaha bil mu'awwizataini su nema masa tsari kuma da waɗannan mu'awuzatain guda biyu da falaki da nasi za a karanta ma wacce take naƙuda ina fata ana fahimta za ta haihu lafiya cikin yardar Allah ina fata an fahimta nan wannan lafazin ya nuna karantawa to ake ina fata mun fahimta nan za mu jantar riwayoyin insha Allah ta'ala suna sai dun mu yi su kafin a da sallah sai to akhrajal al-bayhaqi fi da'awati Imam zai baihaqi ya kawo cikin littafin sana da awat addu'o'i an ibn Abbas mawqufan ibn Abbas yake cewa fil mar'ati yu'saru 'alayha wiladaha wato matar da haihuwa yayi mata kancan ta dade tana laƙuda wata tefana biyu wata uku wata ma dade wata kuma irin a ke tsaye a daidai wata kuma farar zai zo amma gashi tana wahala kala yace yuktabu fi sirfatin ana rubuta shi a cikin takarda takarda irta sun masu sai a shayar da ita a wajen rubutu wasu malamai sun ce ana rubuta shi da ruwan za'afaran idan an samu shi bai kawo shi a nan ba an kawai ya ce a rubuta ne kawai ana kuma iya rubuta shi da ma'ulwar waɗannan jin ana shan su wasu sun ce a'a za ma a samu takarda ne ruwa noman ruwa kawai a tofa ayoyin a ciki ina ba ta fahimci nan idan aka rubuta a takardar sai aka saka takardar a ciki sai a tsoma zai wanke a ciki a kuma suka ce a da tawada sosai irin yadda ake rubutu kuma san tana da karfi ba wani abu aka sa mara kyau a cikin ta ba tawada da ake rubuta alkur'ani da shi shikenan me za a kayar da ita me za a rubuta da za a rubuta shine bismillahi lalli la ilaha illa huwa da sunan Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi ne haƙuri mai karamci subhanallahi wa ta'ala rabbil ashir azim sarki ya tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka ubangijin al'arshi mai girma wannan shine abin da za a rubuta sai a rubuta alhamdulillahi rabbil alamin kuma bayan rubuta alhamdulillahi rabbil alamin sai a rubuta ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha magana akan tashin alkiyama sannan za a rubuta ka annahum yawma mayu a yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan illa ha balagh wa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun wasu malamai suka ce ana rubutawa ne zuwa ga balagh ba a ƙara sama kamar yadda imamu ah, Sheikh Abubakar Mahmud ya kawo cikin littafin Sarab al-Azhan ila ma'anil Qur'an ana karantawa mai jego waɗannan addu'o'i tare da ai afwan mai naƙuda eh mai naƙuda waɗannan ayoyi suna kuma dacewa da izinin Allah ni kuma nake karawa kamar yadda ya zo cikin minhaj as-sunna annabi Isa alaihi salam ya zo zai wuce ya samu wata dabba dan sannan sanuwa an fahimta za ta haihu yaro ya birgin a cikin da ya kwanta ta yi ta yi tana ta nishi ta kama wani irin kuka wani annabin Allah ya fahimci tana neman taimakonsa ina fata ana fahimta yana nan a cikin minhaj sunna sai duke ce sai shi annabi isa ɗin alaihi salam ya mata addu'a wannan addu'a ta ana karanta wa mai jego mai hajji ya naƙuda dai eh mai naƙuda ƙuda. ban yi tafi ko da mai jego da mai naƙuda duk da ne ko ba dai ba ne ta yi in ta fara naƙuda ya tana jego ke a ah, me ya jego A ah. ai a musulunce wannan jinin da ruwan naƙuda yana fara fitowa kawai haihuwa dai sun shi yana ciki ba za ta yi talla ba a lokacin ba za ta yi komai ba ko kuna ɗaukan a bisa al'ada ne shi ne sai ta riga ta haihu eh in kuma ba ta haihu sunanta mai naƙuda ko tana kan gaba ake ta ko tun biwa ne almuhim wannan mata ko ce wannan dabba sai mata addu'a ku saurara addu'a da kyau ku rubuta ta sai karanta mata Allahumma ya خالق النفس minan النفس اللهم يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس خلصها akwai a makaranta ba ai ba wahala shi aka cin addu'a kenan ai Allahumma ya khaliqan nafsi min an-nafsi wa ya mukhrijan nafsi min an-nafsi wa ya mukhallisan nafsi min an-nafsi khallitha kina a a ruwa so uku ko so bakwai ko nawa da aka tattofa sai ta sha ruwan zanzan ko kaza ina fata ana fahimta wannan a yi da zuciya ɗaya da ikhlasi wanda aka yi insha Allah ta baraka wa ta'ala da waɗancan ayoyi ana dacewa ina fata mun fahimci wannan abinda nake tunawa abinda nake iya tunawa na karshe karshe lokacin da wannan addu'a wanda ke na karanta akwai wani dan uwa ne na zo mu gaita da shi ce mun za shi asibiti matarsa za a yi mata aiki za a yi mata aiki za ka haihu kuma an ce sa hannu shi ake jira aje sa hannu sai na ce ya nemo ruwan zanza. sai da zanza ba a sai aka samu wallahi wannan addu'ar na karanta ina karanta da kai da na karanta wannan addu'a na bashi ruwan ya tafi ya je mata wallahi ba da ke kira na ya ce wallahi da kanta ta haihu ba ni ne na yi ba Allah ne ka gaskata abu kawai ka yi don Allah za ki iya yin shiga kuma an samu Allah amma dai ki tsabdi da zuciya ki don Allah da wa'incan ayoyi da muka karanta da malamanmu suka kawo a yi su a roƙi Allah sannan kar ku manta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa da zaran mace ta samu ciki ya kai wata uku to ta rika shan zuma zuma mai kyau ta tatta rarra. har zuwa ta haihu da bayan haihuwar za ta samu naƙuda cikin sauki za kuma ta haihu cikin sauki yaron ma zai fito da zaka'i daga wata uku za a rika shan zuma ina fata muna fahimta idan aka haɗa da waɗannan hanyoyi da aka fita irin waɗannan addu'o'i lokacin da aka zo haihuwa sai ku ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abu cikin sauki Allahumma ya khaliqan nafsi minan nafsi wato wanda yake halitta daga jikin rai ita wannan matar ai rai ce da haihu wannan wanda ke cikin cikin nata shi ma rai ne daga cikin shi aka halitta. ina fata muna fahimta shine ya khaliqan nafsi minan nafsi wa ya mukhrijan nafsi minan nafsi ya wanda yake fitar da rai daga cikin wani ran Allah ce na wa ya mukhallisan nafsi minan nafsi wanda yake takhlisi ya raba ya kubutar da wani rai cikin wani ran ya kubutar da shi wallahi yace yana mata wannan addu'a yace fara mata bi waladi hanan ta ke ko ta fito ta yi ita wannan wannan tsano ko da ruwan zanzan ko da ruwan sama sun an samu cikin biyun nan to ya fi idan ba a samu ba to a yi amfani da ruwan rijiya ta ba ta ana fahimta an babu sai yi ruwan famfo ko bohon, shi wanda ake amfani da shi ya yi ina fata muna fahimta na'am ha wanne za a tofa to a cikin ruwa eh aka tofa shi kenan yayi Allah ya shigar da mu saboda shi Allah aka roƙe shi yana amsa addu'a muna fata Allah wanda ke sarki ya mana jagoranci kuma ta mana kashi a cikin Adam alaihi salam kin ga lokacin da sahabbai suka zo suka samu salama suke ce masa hajjina an yawmin juma'ati ma za fi min alkhair ka yi mana magana akan ranar juma'a mai nake a cikin kairi? tana khairi yace fihi a adam a cikinsa aka halitta annabi adam shine muka ji yanzu halittar a ran juma'a tsakanin la'asar zuwa cikin dare ko zuwa faduwar rana misali har shi dare ba shi da farkon dare ba sai sai ce wa fihi udkhila janna. a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna sannan wa fihi ukhrija minha a cikin juma'a aka fitar da shi daga aljanna ina fata muna fahimta sannan sai ce wa fiha yawmul qiyama a cikin juma'a ne za a yi tashin alqiyama ranar juma'a shi yasa wani hadisi annabi ya ce ma min ahadin ko kuma an fashe shi da ma'ana saboda hadisin na da tsawo babu wani halitta daga cikin halittun Allah face illa wa yushfiqu min yawmil juma'a yana tsoron juma'a yana cikin tashin hankali yana cikin firgici da zallimi idan juma'a ta zo ya ce illa sabarai sai mutum da aljankare domin ita dabba tana jin tsoro idan aka ce yau juma'a tsoro kafa a ce wannan juma'a ita ce ta tashin alkiyama an fahimta sauran halittu hatta ce hatta duwatsu ala ce wa idan jibalu sun jirat wa idan biharu hujjirat a wata riwa wata ayar hujjirat duk suna tsoron kar a ce fa wannan ita ce alƙiyaman nan a juma'a A hatta nujum in kadara haka Allah ya faɗa duk za su rubuje ba da mutum da alja saboda ni ina dan adam bana tsoron juma'a yanzu bai fi ce muku kawai ranar kaza ga watan kaza ran juma'a za a daura mun aure kan ma tsoro ko ba haka bane dan adam haka yake to saboda haka akwai alkiyama a ran juma'a abu na biyar sai annabi ya ce wa fiha sa'atun akwai wani lokaci a cikin ranar juma'a nan wanda yake wani mumini bawa baya dacewa ya addu'a a daidai wannan lokacin yana roƙon Allah a sai Allah ya amsa masa addu'a kuma shi ne wannan lokacin da aka rubuta na tsada bayan la'asar zuwa faduwar rana bayan da faduwar rana shi ne galibin zance ko galibin ra'ayi na zantukan malamai don malamai sun yi saɓani wasu suka ce lokacin ne bayan asuba tunda bayan juma'a kawai ya faɗa a ranar juma'a wasu ka ce a lokacin da liman ya hau kan mumbari wasu ka a lokacin da yake tsayawa tsakanin hudu ba guda biyu a ranar juma'a sai ga wasu ranar addu'a a lokacin wannan abun ba abin da ake cewa a lokacin shiru aje wasu ka ce bayan la'asar wanda kuma wannan shi ne abin da shi masu yawa suka zantar suke karfafa gwiwa amma cewa kwana shida ranar asabar in ne ba shi ke nuna cewa Allah ya gajiya ba kuma yana nuna asabar ɗin ba komai ba mun ji a wannan riwayar cikin Imam Ahmad haka ya zo cikin Muslim Imam na cikin ah, ah, Sahih Muslim Imam An-Nasa'i ya rawaito hadisin cewa a ranar aka halitta aka halicci turba ƙasa kamar a ce flow flow din da za a yi gini a yi GBT an yi shi kawai ranar asabar ne rage ranar litini da alahadi litini talata har zuwa juma'a an tsora gini an yi dakuna da duk apartment din da za a yi da waɗanda za su ga ciki su zauna malama ta gani to Allah ya mana jagora za mu karanta littafi na biyu da wannan ya nuna kenan insha Allah ta'ala darasin mu na gaba za mu koma waccan aya ta 179 mu ci gaba da tafsirin da muka kwana a kansa ina fata muna fahimta littafi na biyu shi ne littafin tafsirin tauhid za mu tashi ina tsammani shafi na 136 malama tana bayani akan wato adaiban da suke warware musulunci ta kawo na farko kamar yadda shekul islam ibn tamiya ya kawo cewa shirka da Allah yana warware musulunci abu na biyu shine man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wanda ya sanya waɗansu wato wato wasu tsanika tsakaninsa da Allah wanda yake roƙonsu su cece shi kamar wanda zai roƙi shehinsa ko waliyinsa an gane ku? ya ce ya cece shi ko ya biya masa wata bukata bai roƙi Allah kai tsaye ba to wannan na ɗaya daga cikin abin da yake warware musulunci malama ta ce wa ya tawakkalu alaihim kuma yana ma dogaro irin waɗannan tsanukan da ya sa duk wanda ya zama ya wannan malama ta ce safara ijma'an ya kafirta da ijma'in malamai ijma'i ne gaba da babu wani malami da ya sabani akan bai yadda cewa wanda ya wannan aikin ya kafirta ba Allah ya tsare hadin nau'i هذا النوع وإن كان داخلا في النوع الأول إلا أنه أخط منه ولا النوع ya shiga cikin nau'in farko shine shirka da Allah hada Allah da wani a yayin da kika kira wani a matsayin tsani maimakon Allah aikin hada Allah da wani shine kun ga ya shiga ciki amma sai ta ce a khaffa min sai dai shi ya keɓanta daga wancan na daban ne wannan zaman kansa yake amma akwai shirka a cikin shi shi ma fa huwa yaj'alu bainahu wa bain Allah wasa'iqa domin wanda yake yin wannan yana sanya waɗansu tsanuka ne tsakaninsa da Allah yaz'umu annahu yanqulu ilayhi hawaijahu wanda yake ikrarin wai shine zai kai wa kukansa sai ya kare masa ka an yaqula li sahibi al kamar mutum ya rika cewa mutumin da ke kwanta cikin kabari ya tsaluhu shafa'a yana mere kansa ceto yana cewa ya fulan ishfa ali inda Allah ya kai wani ka ni a wurin Allah ya kai wani ka cece ni a wurin Allah na ga video clip na waɗanda suke wannan a wujen kabarin Ibrahim Ingasi a Senegal da wannan lafazin fa cece ni yi mun kaza kai tsaye shine ake roƙo na gani na kuma ji a nuna ba labari ba a hubbaran shehu a kakwato ni da kaina da yan uwana da daddare da muka je mun je ne da sunan magani din ana faɗa ne ga abin da ya kawo mu ake gaya masa mun zo da 'ya'yansa sun zo ce-ce su ku biya musu bukata amma hana shi ba mun yi shiru muna ji saboda mun san ba abin da samu kenan ba akwai ilimi da muke so mu samu wannan a gabanmu aka faɗa kuma suna yin haka a wurin kun gani to akwai irin waɗannan abubuwa da mutane suke yi na maida ɗan adam a matsayin Allah wannan shirka ne ina fata muna fahimta kuma akwai na'am ni na daɗe da cewa ya kamata a rubuta shi aiki duran da Allah ya mun gwamnan jihar Sokoto eh eh ai ba ma sai ya zama shugaba ba gwamna kawai ya ishe wani. amma dai an ci ban je wallahu dai almusa kawai abubuwa da yawa ga su nan na yi faɗi wannan ko a lokacin na faɗa suka ce ai malam fitintinu za su faru kaza na ce ba abin da zai a saurara aiki aka fara nuna mana aka ce a nan suke karantar da aljanu na leka ɗakin na ba komai ce a nan aljanu suke ba a ke saboda haka yan uwa irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa suna nan birjit birjit birjit ba za su misaltu ba an gane ku sa'annan ya faru a haramin madina a sahun gaba masallacin annabi a sahun gaban masallacin annabi ba daidai yake da sahun gaban masallacin angogo malami ne babba daga cikin malaman duniya shi yake kula da kansa sai ya zo masallaci ya yi sallah ya samu kahun gaba ya zauna a kusa da shi akwai wani muridi kan gida, wannan muridin da malamin sa ya zo sai ya tashi ya shi gurinsa malami yanzu ya ga munkar wani ya ce marar alikun munkaran falyughayyirhu bi yadihi da ake sallah aka idar sai ya samu wannan din yake masa nasiha daga yanzu kar sake irin wannan kar ka sake zama a wuri irin wannan ka tashi a wurin dan saboda wani ya zo yake ko da wanda ya zan abubakar ne da umar sahabban manzan Allah ke fa. sahun gaba ne ai ka'ida ce ya la'i tara fil qurab akan kowa tana aiki yace abun mamaki abinda muridin nan ya bude baki sai ce haza afdalu min Abi Bakar Umar wai wannan malamin nasa yace malamin yana ji ya faɗi wannan kuma bai hana shi ba ce to wannan ita ce hanyar da ake bi daga nan za a fara bauta musu kuma suna kallo ba tare da Allah ya shirye da mu shi mafi mamaki lokacin da malama ta ce ba wai ita faɗa da kanta ba sai ta kawo ne bisa dogaro da abin da malaman suka ba ta ce kafara ijma'an wanda wannan ya gafurta to shi ne ba da misali kamar mutum ya ce ya fulan isfa'ali inda Allah ya ce wani waye wannan nan da ake magana ina kwance fa a cikin kabari ne isfa'ali inda Allah kake ce a wurin Allah aw ya rasulullahi isfa'ali ko kuma ya manzon Allah ka cece ni ya rasulillahi ka kula da ko ta haka ma yawa ya muhammadu ka kula da ni a cikin maso ya kasa da ni wannan ba daidai ba ne ina fata ana fahimta ya ce faja ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wasi'atun bainahu wa bain Allah shi shi ne wannan shirka ya sanya annabi ya zama wasiɗa wato ya zama tsani tsakanin shi da Allah بمكانته سبود متأين النجم ومنزلته عند ربه ده متأين سأورن الله في شيني وافد السا قال ما تشي فهذا شرك أكبر وأن الشرك شيء ببع إذ لا واثقة بين العبد وربه في عباداته ومن باب وتواثقة كان باوى لأبنجه سأوذن بوكسا بل يدعوه مباشرة على صوني كروج الله سيطعي ki roƙe shi babu wani maki. ba wai ki roƙi wani ba shi wani ne roƙon da zaki ma wani shi ne Allah zai biya miki bukata wannan ba gaskiya ba ba gide ba wali dan nasiru wali dan nasuru yana da muridi muridinsa sai ya ganshi ya shiga cikin teku ma'u jigila tekun jigila ba yana tafiya atlantic ocean kafafunsa wai kamar yadda suka ce yana da cikin littafansu yana tafiya da kafa a kan ruwa ba tare da ya nufi ba wannan muri ne ya ga abun mamaki bai taɓa ganin mutum na tafiya a cikin ruwa ba sai ya taho da gudu yana kiran mala yana kiran sunan shehun nasa wane wane wannan kiran ma da yake yi bai sani ba ashe shi ma har ya shiga cikin ruwan yana ma tafi a kan ruwa yana tafiya a cikin ruwa shikenan sai ya farga a ga ah, shi fara shiga ruwa bai sani ba kafa ya da sai fara Allah Allah fara kiran Allah da ya fara kiran Allah sai kuma ya fara nitsewa shi wancan wali dan nazuru sai jiyu ya ce maka sai ko za ka kira sunana wane kake kira sunan Allah kai matsayin ka ce ba sai fara kiran sunan wali Allah su shi kina kuma sai dawo kan ruwa sai fara tafiya kan ruwa wannan ko a zamanin da ake tatso ne gizo da koke sai iya karkace da aka zo daidai nan sai a ce kurungus kan kusu Allah shi da mu saboda haka za ki roƙi Allah ne kai tsaye domin ne Allah ya faɗa sai Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ne yake ku roƙe ni ni zan amsa muku aje ku allah annabi bane aje ku roƙi wani wali bane wa yatawassalu alayhi bidun wasiqa mutum ya dogara ga Allah ba tare da wani wasiqa ba kamar yadda Allah ce man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu din mutumin da ya dogara ga Allah Allah ya isan masa ila ghairi zalika min al-ibadati sauran ibadodi sai aka fara Allah subhanahu wa ta'ala an mushriki quraish Allah ya yi magana akan ƙarshe mushrikan mushrikai na ƙuraishawa na larabawa allazi yarjuna an tashfa alahum ma'budatuhum inda Allah waɗanda suke so abeban da suke bauta mawa su ce a wurin Allah irin sulata da uzza da manata su suna bauta musu ne don wa'annan allolin su ce su a wurin Allah Allah ya faɗa a kansu Allah ce wallazi na takadu min dunillah min dunihi awliya waɗanda suka riki wani koma bayan Allah a matsayin waliyai majidanta al'amuransu cewa suke yi ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah yufa ba bauta musu muke ba mu muna yin hakan ne kawai don su kusantar da mu zuwa wurin Allah mu samu shiga har su ɗan gaban goshin Allah ne mu muna so su zama sun ja mu kamar kai ne kana so ka ga shugaban ƙasa wai ba za ka ganshi ba sai ka ga sakataren shi ko sai ka ga PA ɗinsa ko sai ka ga wani SP ko wani abu to haka ne kawai shine wai me laifi a cikin ka je ka ga SP ɗin shugaba wannan bauta ake magana ibada Allah madauki sarki yace inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi da su allolin da suke bauta wa Allah zai musu hukunci akan abin da suke tsakani a kasa إن الله لا يهدي من هو كاذب كفا مر شيخ الله يفضل الله بايا شريد دم سن مسعر يشي ومن سوال يشي ونن شيني جي بيا من بطاكا با الله بايا كريا كذا يشي كاذب سن لن كفا ليون كافر شما الله الله يكريم فكفرهم الله بهذه العبادة ما لما تشي الله كافر تصيد ونن بطاكا في شيء wa amara bi qitalihim yama yi umarni a yaƙe su hatta la yakuna shirkun har kar a samu shirka a bayan ƙasa takuna al-ibadatu kullu halillah ibada ta zanto a duniya gaba ɗaya Allah ake mawa ba wani ɗan adam ba احتج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على ala من اعترض على على قتاله لأهل الشرك الشيخ محمد بن ya ji الله يجزاه رحمه ya kafa hujja ga waɗansu waɗanda suke masa sha a kan dan me yake yaƙan mushirkai an gane ko cewa a da su wa takfirihim kuma ya ake kafarta su kafa musu hujja ƙawiyya haddi hujja wata take mai karfi wahiya hujjar ita ce yace anna sahabata annabi sallama lalle sahabban manzon Allah qatalu bani hanifa sun yaƙi banu hanifa kusan banu hanifa kai ba musulmai bane sun musulunta su na aslamu ma annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka suka musulunta tare da manzon Allah wa kaffaruhum sahabbai kuma sun kafirta su wa hum yashhaduna an la ilaha illallah kuma suna shaidawa ba abin bautawa da gaskiya bisa tantanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma suna shaidawa lalle annabi muhammadu manzon Allah ne duk da haka fa sannan wa yu'zanuna suna kiran sallah yu'addinuna wa yusallun suna kuma yin sallah la'annahum qalu kawai dalilin ya katta su cewa suka yi anna musaila mata sun ce musaila mata kazzab wai shi annabi ne san da kace wannan annabi ne yanzu kawai ko ni nazo nace ni annabi ne ni dan na aiki na kawai shi kana. kuma ce ga wani annabi ya kafirce wa manzo Allah da fata an fahimci wannan ya yarda ko da yana wani aiki فإذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفرا لا كفر كيف إذا يزمن سوى سمو سمو جئب ونمسين هو مرتبة تألت كافر في شئر ولن لا كافر ولن تنفعه الشهادتان شهادة تسلم الشهادة ليه بذات مثلا أمفاني sallan ma da yake ba za ta masa amfani ba fa kaifa biman a waliyan auna nabiyyan ya za ku ce ga mutumin da mutum wani waliyi ko wani annabi martabati jabbari samawati wal ardi kai shi matsayin ubangijin talikai gaba daya eh yani ila maqamil uluhiyya ya mai da shi Allah yadhahu lahu yana masa yanka wa yadda wa yadda wa yadda amin dukillahi kuma ana kiransa kuma bayan Allah alaysa hadha huwa shirku al-akbar bi ainihi wannan ba shine hakikanin shirka ba wannan shine hakikanin shirka Allah shi ne wa shirka babban musiba ne shi ta gurga su a jere suna tafiya da na farko da na biyun shi ta malama ta ce suna kama da juna suna shiga cikin juna ko da wannan a kasu ya ce da wancan amma suna shiga cikin juna Allah ya tsare da shi suna ka zamu tsaya nan cikin littafin mu na uku akwai wuri a ciki kuma matso ga wurare na gana tattawa kan hanya kuma ɗalibai suna shigowa za mu tashi a shafi na 167 ɗari da sittin da bakwai littafin ɗari ƙustalihin ila rabbi alamin na wahid abdulsalam bali Allah ya ƙara masa lafiya tare da sabon unwani malam ya ce alwara'u wa tarku shubuhat shi shine kamewa zuci ne? zai shiga ciki idan ba ka tare da kalmar ana sannan da barin shubha da barin kamaya maya duk abin da bai bayyana da shi halal ne ɗari bisa ɗari ba ki bar shi kawai ina fata ana fahimta cikin shi duk fi fafi haini ya zo cikin bukari da muslim an al-nu'man ibn bashir daga nu'man ibn bashir kana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sai na ji annabi alaihi salatu wa sallam yana cewa al-halal bayyin wal haram bayyin lallai halal a bayyane yake haramun kuma a bayyane yake ina fata ana fahimta ma'ana kamar kike ne nama na halal yankacce na dabba daidai yake a bayyane da kuma mushe sananne yake a bayyane za ki hada su ai ba su yi haduwa ba dama kake gane wannan za ki gane wannan to halal a bayyane yake haramun a bayyane yake ina fata muna fahimta amma wa bainahuma tsakanin halal din da haramun din akwai mush shabbahatu abaibai masu rikicewa sai ka ɗan rikice shi ka ɗan kasa gane wai shin wannan halal din ne ko ko haramun din ne wannan a tsakanin su ne fa akwai amma wannan in gundarin halal din ne an san shi bayyane ta cikin wannan ma gundarin haramun din an san shi a tsakanin su akwai wasu abubuwa da suke da cikin mutane wani lokaci sai ki kasa gane su wannan halal ne ko ko wannan haramun ne annabi ya ce la ya'lamu ha kathirun minan nasi irin wa'annan masu rikitarwa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba abubuwan da suke rikitarwa su kasa su kasa fahimtar halal ko haram annabi ya ce fa man taqa shubuhat duk mutumin da ya nisanci shubuha din nan abubuwan da suke rikitarwa shine al-mushabbahati istabar alidini ya barranta ko ya barrantar da addini ya kuda ta fata ana fahimta wannan business ne ake yi iri kaza to amma kuma ana cewa adiba ce ana cewa haramun ne ko ku abce a wasu a ah, halal ne ya halarta? yanzu wannan abin da ba wannan lalu bane ake yi shi ba ko ba shi ba bane za ki auka sai ki kyale shi kawai yanzu cikin wannan business din babu shi buha halal kike ci akwai matsala za ki samu riba ko ya ki samu ba ina fata kuna fahimta amma wannan mai shi buha fa cikin kika shiga akwai yiwuwan ki ci halal akwai yiwuwan kuma ki ci haramun kuma ba za ki iya gane halal din ba ba za ki iya gane haramun din ba barin shi shi ne shi ne mafi alkhairi bayan cin kubutar da addini ki Allah ya ce wa irdihi cikin ki ma na kubuta amma wa man waqa'a fi shubuhati wanda ya auka ma wannan shubuhar yace to karra'i yar'a hawla al-hima kamar maciyayi ne yake ciwon dabbobi ga inda ya kamata ya ciwo a tsakiyar gona ko tsakiyar ciyayi sai da yi ba sai ya tafi daidai gabar shinge na iyakan gonar da ba ta ba ko wurin ciwon da ba nashi ba shine kiba ya je ƙarshen gaba yana ciwo ina ba ta ana fahimta ya zo boda da ya zo boda na iyakar gonar da gonar da ba ta shi ba da zai faru annabi ce ko an yi watsi hu daf yake da ya auka cikin wancan gona me yake nufi ce ce kice mu'amala ta harka ko ta kasuwanci wanda akwai shubuha a ciki wannan shubuha kin zo dab da gaba ne wanda kike yi zalla da babu shakka ba shubuha a ciki kamar kina ciwo ne a tsakiyar gonan ki baki da wata damuwa amma da kika maka can to za ki auka cikin iyaka kina ciwo a daidai wato boda din halal da haram da halal da haramun kina yi kina yi za ki iya fadawa cikin haramun din can ba tare da kin sani rigimar da ake tsakanin makiyaya da manoma duk irin wannan ne misali ne mai kyau ya ce wa inna ko kuma ala ku saurara wa inna li kulli malikin shima kowane sarki yana da iyakokinsa yana da dokoki ko iyaka shi ne shima iyaka ba dokoki ba ne iyakokin kowane sarki masarautar zazzau tana da iyaka tana da boundary a ce in aka zo wuri kaza masarautar zazzau ta ƙari ta shiga masarautar kaza haka ne ko ba gaban masarautar kano ta ƙari an shiga masarauta kaza ko masarautar sarki kaza ko masarautar kaza ta ƙari haka wanda iyakokin haka ko da a jihar ma ke ɗauka a cikin boda tsakanin jiha kaza ta ƙare ko wata gada ta raba tsakanin jiha kaza da jiha kaza kuma haka bane in kika kama hanya kika nan kike hanya Abuja kina zuwa Tafa kina kaiwa wannan gidar ta gaban Tafa kin fita a Kaduna kin shiga ina kin shiga Niger to irin wannan shine boda hima kenan to sai ce kowane sarki yana da irin wannan to shi ma Allah matsayinsa na sarkin sarakuna yana da wannan iyakokin nasa kana nufin wai iyakokin kasar da Allah ta Allah ta kare aje ne a'a sai faɗa da kansa sai ce ala inna himallahi fi ardihi wato iyakokin Allah a cikin kasar Allah maharimuhu abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya ce halal halal kuna jina ko to ki ci ki sha halak ɗinki malak ɗinki dai halal ne a gare ki kawai amma ana cewa haramun ne to wannan bodar naki ta kare in kika shiga cikin haramun ki shiga bodar Allah ba hurumin ki bane na Allah an ki kuskura ana cewa wannan haramun ne to ba naki bane ba iya kike bane iya ko ka Allah ce ki shiga sai ce ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghah lalle a jiki kuma akwai tsoka tsoka kawai idan idan wannan tsokar ce kyau ta gyaru ta ingantu salahal jasadu kulluhu jikin mutum ba ɗayansa sai yi kyau wa iza fasadat idan wannan tsokar ta lalace to fasadal jasadu kulluhu duk jikin mutum ma zai lalace ala ku saurara wahiyar kalbu wannan suka ce zuciya idan zuciyar ki ta lalace ku ce a gan shi a jikin gangan jiki dan mutum na ciwon zuciya normal ciwo kawai da aka sani mana ina nufin ciwo na gama gari a ce zuciyar mutum na ciwo za ki ga tasirin haka a jikin shi wannan fa ciwo ne wanda Allah ke ɗora wa ɗan adam kawai to a koma kuma ciwo malawi baya kalla zuciyarsa na ciwo baya zikiri baya talatin annabi ba ta karatun qur'ani ba ruwanta da ibadoji wannan ba ciwon zuciya ba sai gaba ɗaya gangan jikin ma bai da lafiya saboda kullum cikin cikin jiki da damuwa Allah shi ne wa fi riwayat al-bukhari an an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبه مشتبهات فمن ترك ما شبه عليه فكان حلال ده حرام أقوي وانا أبو شيكي da rikitarwa yace duk mutumin da ya bar abin da aka rikitar da shi ya kasa gane halal wannan ko haramun ne an wannan ko yace min al na sabo ko na laifi to kana limat wallahi irin wannan mutumin shi ne ya fi dacewa dama ya bar abin da ya bayyana a gare shi yaya wannan hadisi yake kasuwancin da kike yi ko mu'amala da kike yi ko abincin da kike ci sai aka ce akwai shubuha a ciki halal ko haram a shubuha bane sai kika bar shi wannan shubuha Sai ce duk wanda ya iya ganin shubuha ya batta to tabbas zai bar abin da ya bayyana karar gare shi cewa wannan haramun ne ke tsaye ba za ki auka masa bakin bar shi buha ma balantana haramun da ta bayyana haramun ne kun fahimci abin da annabi ya nufi ne ma'anan duk mutumin da faman taraka ma shubbiha alaihi min al-ithm to kana masabana atrak abin istibana abin da ya bayyana a gare shi cewa haramun ne wannan ra atraku shine zai fudu ga kowa ma bar haramun abin da ya kasa gane shi ma ya bar shi barantana wanda ya gane wa man jitara ala an yashukku fihi bin al-ismi wanda kuma ya yi gangancin kaukawa abin da ake shakka a kai zunubi ya fada ya aikata ana fa shakka ne ba a yaqini kamar dai yana da kyau kamar dai babu kyau kamar halal ne kamar haramun ne da an ya haja sai kawai ya auka shi ba ruwan shi kawai ya ce halal ya ce haram ba ruwan shi yace to aushaka an yi yuwaqa mastamana wallahi shi yayi kucanta ta ko yana da ya auka ma abin da ya bayyana gare shi na cewa haramun sai aikata wal ma'asi shim Allah sabo iyakoki ne na Allah wanda Allah ya hana man yarta a haula al-hima duk wanda yake kiwo a gefen iyakoki to yushiku an abu yana dabda ya fada cikin wannan sabo Allah ya kare وروى مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري qala sa'altu rasul sallama an al-bidri yace na tambaye annabi akan da'a aikin da'a wal da kuma aikin sabo ta waye da annabi ya tashi ba su amsa ya ce qala al-birru duk ake da ɗa'a shi da husnul khuluq kyawawan dabi'u ki zama kina da kyawawan dabi'u masu kyau duk wani abin da yake ɗabi'a ce da kike aikata wannan shine ɗa'a. Wal'ismu shi ko zunubi annabi ya ce ma haka fi sadrika abin da yake nufi kai hak yana nufi kai komo yana ta kai yana namun ki a cikin ki a zuciyarki me yasa na aikata kaza ya kazan nan na da kyau ko kuma ba shi da kyau wannan sako kwatar da kike sai kina in ma kin aikata ya rika damun ki ko kuma a kafin ki kina tatta ayi ko ka ayi ina fata muna fahimta sanda za ki tashi ki tafi gida ki shiga gidanki ki shiga ɗakin mijinki na aure na sunna kina shakka sanda kuma aka ce gashi wata za ta shiga ɗakin da bai halatta ta shiga ba mijinki ba ne. Kana saka ko ba ta akwai banbanci? bambanci tsakanin su ko babu akwai bambanci ai ba ɗaya ne dama ina fata kuna fahimta sanda zaki yanko namar rago ki ci kina wani haufi amma sanda za a baki nama ce wannan naman kare ne ko naman alade amma duk turar ta nama ba ya zaki wurin cin sai kin dan kalla gashi da ya sha kanshi naman alada ko naman kara zaki ci ne kai tsaye ko ko a'a zaki fasa ne ina fata ana fahimta to ne sai ke cewa duk abin da yake miki kai a zuciyar cikin sabo ne shine ma haka fi fita idan za ki sha sweet za ki ƙara sweet ɗinki a gaban mahaifinki ko a gaban mahaifinki ki sha haka ne amma sanda za ki sha wiwi ko taba za ki zuwa gaban su ki sha ɓoyewa kike ko kisin ne duk abin da sai ka ɓoye za ka yi kana tsoron kar a ganta kana rara gefe to ko me ya shi wannan abin ba daidai ba ne abin Allah ne amma san da zaki ta wogar shi abin da zaki ba tare da shakka ko tsoro ba wannan ya nuna wannan abin halal ne kowa ma yana yi kuma kowa ya yarda da shi yace wa karihta an yattali alaihi kuma kina tsoron kada mutane su ganki duk musulman da yake so ya sha taba za ku ga kango suke fara zuwa yara su boye ko ana dan shan buki daga buki a koma taba ana dan nannadawa haka dai har a koma idan laifin ya shiga jikinsu sai ka ta kunya kowa suna iya yi a gaban kowa shine wakalinta suna tsoron kar a gan su a wacce take mazinaciya wacce ta yi zina tana tsoron kar ya bayyana ta yi zina gashi ta yi zinan nan ba a yi sa'a ba kuma har ciki ya shiga za ta so a sani ba ta so a sani ba ga wakari ta aliyarci a alaihin na amma aure aka yi mata na suna da mijinta na sunna bayan sati ɗaya can da auren ko wata ɗaya sai ciki ya bayyana a jikinta za su ji kunya wallahi uwarta da ita za a ci kasuwar talata da ta na siyo kayan jabiri tana sa ran da wata tara za samu jika gaba ne haka ne ai murna za ta rike duwar ta gani ka sai kai eh, kuce an murna ma sha Allah ai wance kaza ai wance kaza amma inda cikin shege tai fa ha hankalin iyayen ya tashi ita ma hankalinta ya tashi ta shiga cikin halin damuwa to ku gane bambancin halal da haram damuwa haramun kadai ma idan aka ban mutum da shi ya ishe shi fa fi sayyihaini ya zo cikin bukhari da muslim an anas bin annan an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi alaihi salatu wa sallam yana cewa afwan annan nabi sallama wajada tamratan ko annabi ya tsinci dino a ƙasa yana tafiya fa sai ga dino fa kada sai annabi yake cewa jifa ina so yanzu wannan hadisin ma zai fito mana da abin fili sai annabi ya ce laula an takuna mina as-sadaqati la akaltuha ba don ina gudu kada a ce dabinan nan dabinan sadaka bane Ya na ɗauka na ce. yanzu ba ba ne ga manzan Allah me yasa shi a matsayinsa na annabi haramun ne ya ci sadaka annabi ba ya cin sadaka amma yana cin kyauta amma shi ɗi ba har da da kansu shi za a iya ban sadaka ni ala ba ku mu samu ko eh kuma kyauta za a iya baki za iya ba wancan dukkan mu ba haka muke ba mu a wancan mu kamar sadaka mu amma annabi ba zai ci sadaka ba to yanzu yana tafiya sai ya ga wannan dabino a dabino yana sha'awar ya ce kar ya zama ya ci dabinan ya zama na daga cikin dabinan sadaka in ya ci kuma ya ci abin da aka haramta masa to yanzu kuma bai san ba cewa din hmm, na sadakan ne ko ba na sadakan bari? yanzu me ya kamata yi sai ya bar shi yanzu cewa la akaltu ya nuna cikin ginin ba ina ba ta rafin ka ba ci da wani damuwa fa addinin musulunci wallahi yana da sauki ba wani kafura kaza halal ne ba halal ne ko akwai shakka kyale shi kawai kin riwaya ta ƙarshe riwayar Imam al-Bukhari daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda qala take cewa kana li Abi Bakr gulamun Abu Allah ya ƙara masa yadda yana da wani yaro Ya ka ce gulam ana nufin yaron aiki yaron gida ya khuruju lahu al-kharaja yana kawo masa kharaj Me kharaj yaro ne bawa wanda aka rubuta masa fansa an gane ko akwai fansa wanda zai fashi kansa da shi wanda abubakar ya rubuta cewa idan ya ba da adadi kaza ya fanshi kafin ya zama ɗa ina fata ana fahimta idan ya fita ya je ya ƙwadugonsa sai a zo ya kawo abin da ya samu wani lokaci zai kawo da sai a rubuta ya kawo dabino wannan dabinon ya fi naira ɗari sai a rubuta shi kamar ya ba da dinari ɗari ko dirhami ɗari abubakar sai ya karɓa na ka samo shi na yi aikin gumi ne ko na aiki kaza ka biya ni shi kenan bismillah abubakar ya ci da sauransu ina ta aka yi sannan wani lokaci ya kawo wurarar kuɗin sai a kasuwa sai a rubuta wani lokaci wani abu haka dai yana ta kawowa haka yaron yake yi wakana abubakar ya akulu min kharajihi abubakar yakan ci abin da yaron ya kawo abinci ne za a yauman wata rana kawai sai yaron ya zo bi shaiɗin da wani abu kala minhu abubakar sai abubakar ya ci kamar yadda ya saba qala lahu al-ghulam sai yace a tadri ma hadha ko wani abinci ne wannan yarin labai ya kai abubakar qala abubakar sai abubakar yace wa ma huwa wani irin abinci ne shi wannan ina ka samo shi qala kuntu kahantu yace na kasance da kuntu gafiri ne maudi ko yace nayi bokanci li insani ga wani mutum fil jahiliya a zamanin jahiliya wa ma kina kihana don ma iya bokancin ba na mai haka ne cewa shi wayar dan rufa idan ne dan ne haka ne kamar na mai bokanci ba ma iya bokancin nai ba yace illa anni khada'tuhu yace na yaudare shi ne kawai falatiyya ni san da ne wannan abun da biya ba shine sai muka haɗu da ni da shi yanzu fa tsani bi zalika sai biya na hakki na yanzu na wannan bokancin da nai na cuwa-cuwa yanzu wannan abin da aka kawo kun ji aikin da aka aka same shi sai ce fa hada alladhi akalta min wannan abin da na baka kace yanzu daga wannan abin da aka bani haba abu ya ce ka kashe fa sala abubakar yadahu abubakar ya saka hannunsa cikin bakinsa fa a kullu shay'in fi batnihi sai da ya amayar da duk abin da ke cikin yana sa ruwa yana ɗaure ciki yana ɗaure cikin kaza kaza wannan wata riwaya ce da muka kalla riwayar cikin bukari wata riwayar an tambayi abubakar me yasa zaka kashe kanka akan abin da bai sai ya kawo ku jifa na farko ku kalla abin da yake so mu kalla yaron nan a jahiliya ne kafin zuwan musulunci ya ba ma musulmi bane shi musuluncin ma bai zo shi kansa abubakar din ma bai ma musulunci sannan ba bokancin bane na gaske ina fata ana ganin yanzu wannan ba shi buha bace kawai to kuma ya biya shi ya kamata in ya ci ya ci halal shi amma kuma tsoron kada ya fada saboda wancan aikin da aka yi wajen samun hukun abubakar ya kalla taba ta bata masa sai aka ce me yasa ka kashe kanka saboda wannan abin sai ce stop ai in raina zai fita ɗaya bayan ɗaya wallahi sai na fitar da abincin da na ci saboda me ya ce da kunne na da kunne na na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu lahamin dabata min as-suhfi fan-naru awla bi dukkan wani nama da ya ginu akan haramun aka ci abun haramun da wannan naman ya girma a jikin mutum to wuta ta fi kacewa da wannan naman na'am a to ko ya sani ko bai sani ba ai akwai wa'azi a gare mu iyaye ya rika ci da su da halal ha magana kike wato an cutar da ku yaron da wuya ya albarka ana ta bashi haramun ana ta bashi haramun shi bai sani ba an cuce shi kuma duk laifin na kan iyaye Allah ya ɗaukaka shi da shi ne shi kenan Allah ne shirya da shi amma dai da wuya wannan haramcin sai ya masa tasiri haramun yana ma mutum tasiri sai da yadda ba ku tsammani ko yaya wani daga cikin magabata suna zaune da shi da dattijai yan uwansa kawai sai yara na wasa da abun wasa kamar yara da suke kwallo yanzu kawai sai kwallo ta gangaro wurin kawai kwallo ba ce fa a amina ba ku misali da kwallo ne sai yaran nan duka kowa ya tsaya ya cirko cirko aka kasa zuwa ɗauko wannan kwallo saboda ta zo gurin manya wani yaro a cikin yaran nan babansa na gurin ya taho ya allah ke ta kawai ɗauko ƙwallon ya koma hankalin uban ya tashi ya koma gida ya uwar fara me kike ba yaran nan daga cikin abin da nake kawowa ni na san halal da ke kawowa gida na tace abin da kake kawowa shi nake ba shi ba kai yadda ba ce wallahi akwai inda aka samu matsala duk yaran da yake cin halal ba zai taɓa mu ma iyayensa wannan abin ko kina ba da halal kina ganin kusan galibin da sanki halal ne kin kika daskaka tunani sai kin ga akwai inda haramun ke shigo abubuwan da yara suke wallahi uwar ko sai ta tuna kwarai ko na tuna wata rana yana ta kuka tun yana karami fa akwai sanda yana kuka wannan bishiyar dabinan ta makotan mu ta ya shigo cikin gidan mu ya karyo shine na ya fado kada ba namu bane bishiyar na dauka na bashi dabinan nan ke ya shigo shi to wannan tsakinin kwari shi za wannan rashin mutuncin da yaran nan yake Allah ke iyaye kawai ka ɗauko kallafa ku kalli abin da ya awwala abin Umar ba ya samu ɗansa in ya ɗauki kaɓaki na zuma ya juye shi a cikin baitul mali inda za a aiki a ji a mutane sai ya ajiye garwar zuma ya ƙara jiwa haka a tulo aje wannan da yake ajiyewa za ku ga yana komawa kada kafin kaɗan kira a ce ɗan shi yana gefe yana ta lashewa shi ya ji daɗi haka ya kama shi ya wanke masa jiki ya sa shi ya tura masa Allah ya jiki shi amma yadda abin da ya ce wannan na musulmi ya ƙwarai da gaske yana yi shi cikin sana kuka ma na yunwa a matsayinsa na khalifa amirul mu'minin yace kai ciki na kai kuka ko kake kuka wallahi ba za ka ci komai ba sai yayan musulmi sun koshi Allah shirye ta yan wa masu albarka littafinmu na hudu za mu tashi a shafi na 115 afuwan 183 ummu ma'abar al-khuzaiya ko haka ne ummu ma'abar al-khuzaiya ana yace ummu ma'abar al-khuzaiya sahabiyatin jalila ummu ma'abar sahabiya ce mai daraja ismuha atika bint khalid bin munqid sunanta atika diyar khalid ibn munqid أخت حابر هبيش بن خالد الخزاعي الصحابي الصحابي وهو صاحب حديث أم معبد كما وانا الشيني ما أبو سندي رويته حديث أن أم معبد أنجانيكو الخزاعية رضي الله عنها Allah ya kara mata yadda malam ya ce wa mimma yumayyizu ha fatuha ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin abin da yake anta da ita mana yake fito da ita fili yasa ta zama ta musamman ta zama ta daban to kissar ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama fi tabaqatil kubra kamar yadda ya zo a cikin tabaqatil kubra li ibn sa'd an abi ma'bad al-khuzai رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة yace yayin da annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina huwa wa abubakar shi da abubakar wa amir ibn fuhaira da amir ibn fuhaira maula abubakar wa daliluhum da dan jagoransu abdullahi ibn urayqit al-laythi wadannan bayan Allah kun ji su hudu ko yace famarru bi khaymati ummi ba'd al-khuzaiyya bi khaymatay ummi ba'd al-khuzaiyya sai suka wuce suka zo daidai tanti ko hema ake cewa wai da hausa hema kaima ne an gane ko ko shema ina fata ana fahimta ten na ummi ma abad al-khuzaiya wa kanat imra'atin jalda mace ce tsayayya barzatin ana ce mace barza ce irin wacce takan zauna da maza mana ba ta jin nauyi ko shayi ba tana cakuduwa da su ne kai tsaye ba amma takan iya mu'amala da maza kafin fahimci ko mu'amala ta kasan yadda za ta zauna da su ta kame kanta tana jefa za ta yi abin da bai dace ba ta yi wasu abu a tsakanin waɗansu mata ina fata muna fahimta ya ce tahtabi ta taɓa bi fana'il khaima tana zaune a gefe ko a rumfa ta wannan khaima sun matakki wasu tsayin tana shayarwa tana ciyarwa wato tana shayar da dabbobi tana ciyar da su wasu aluha tamran sai su annabi suka tambaye ta da biyu su na matafiya wannan hanyar su ta zuwa ina ne hijira aw lahman ko nama istaruna wanda za su siya akwai naman siyarwa ko dabinin sayarwa alam yusibu indaha shay'an min zalika komai ba su samu a ta ba ba dabino ba nama wa idha alqawmu murmaluna musalluna sai gashi su mutanen ana nufin su annabi sallallahu alaihi wasallama suna wani yanayi su dai ba su kafa kai tsaye ba kuma ba su tsaya ba dai alaman sun ɗan ji sanyin gwiwa ba a samu abin da ake so ba shi ne ma nan kistan kamar suna ɗan jira faƙalar sai take cewa wallahi lauka na ta sai ce wallahi da muna da wani abu ma a awaza kumul kira ce wallahi abubuwan mu ba za su hana kuma na kwanukan mu da kafin da ke gidan mu ba za su hana mu ba ku ba in sha akwai za mu bada shine ma'anar kalma nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila shatin fi kisrin kaima sai annabi ya kalli wata tinkiya kisir kisir ma'ana gefe a fuskar gefe guda na kanti ko na rumfa kala sai annabi ya ce ma hadhihi sha ya labarin wannan tinkiyan ya ummi ma'abad ya ce ummi ma'abad qalat sai take cewa hadihi shatun khallafaha al-jahad al-ghanam wahala ya batta a baya bana dabbobi sun tafi sun tafi saboda ta gaji ta riga ta sha wuya qala hal biha min laban annabi yace tana da nono a tare da ita a jikinta qalat hiya ajhad min zalika sai na kai fanko ne famfam fayo a jikinta duk bushe na za a samu nono ina kalmomi na kan fassara su da ma'ana ne domin ba su da ma'ana kai tsaye da hausan mu wasu a cikin su wasu kuma suna da shi zamu fada wanda kuma su da shi zamu fassara da ma'ana abin da ake nufi shi kenan kala sai an ce a ta zane dai an haluba ha za ki bani dama in taƙe ta kata ce kuma babu nuna amma kuma yake nema ba shi dama ya taƙa kala ta ce na amzan fara dama kila mata ta faɗa ne dai ta ga abin mamaki zai faru ita ba ta fa san ma annabi ba fa sallallahu alaihi wa sallam ya bi anta wa ummi wa in ra'aita biha halaban in kaga akwai abin taka zan baka mana in har akwai abin da zaka tatsa da ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi shati sai annabi ya sa aka kawo masa cinci a shine da abi ha ya sa kawo ta ga masa haddariha annabi ya shafi dan tsanta wanda ka ya ambaci sunan Allah. Allah, shi Allahumma barik laha fi shafiha, da Allah ka sa mata albarka cikin wannan cinkiya wato ita ummi ba a barci na, ya taɓa tinkiyar shafi jantsanta, ƙala fata fajar kawai sai wannan cinkiya ta fara ainihin wato, ruwa ya fara taruwa shi ne fajar, wa jarrat kawai sai nono ya taru kawai malam ya bugu a jikinta. da'a bi ina illaha yarbudu rahab wanda isa aka kawo kwano ko ainihin wato kuku wanda ake taƙa da shi wa halaba fihi sajan annabi ya taƙa sosai a cikin wannan kwano hatta alaba sumali fa sa'aha hatta kwanan yi da mai wato man shanu da nono a ciki fa sa'aha ya shayar da ita ita wa ita kuma ma'azakin ita ce fa mai gidan da aka zo ana neman abu babu amma kuma ita aka fara sayarwa karamci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa sharibat hatta rawi ta sa har sai da ta yi gyata shine rawi yace ta konfada ta konfada ko wa taqa ashabuhu hatta rawu ya shayar da sahabbansa Abubakar da ɗan rakiyarsu da shi mauladin nasa su ma sai da suka ƙoshi suka yi yaƙa an fahimta a ba sallallahu alaihi wa sallama akhiruhu annabi shi ne na ƙarshe sannan ya sa da annabi ya sha da sai ya ce satin qauma akhiruhum mai shayar da mutane shi ne na ƙarshen sha haka shugabanci yake a ce kwarai da gaske a ce ke ga wani abu raba mu yanzu sai ka fara ɗauke naka ka kan boye ko eh amma za ka ba mutane a ka'ida sai kowa ya samu sannan ce ki samu ba ce ce me ya faru bayan an yi wannan a nan za mu dakata A nan gurin akwai wasu darussa da za mu samu a cikin wannan kissa masu yawan gaske wannan hadisin na ummi ba'abad da daga cikin manyan hadisin da aka kawo siffofin manzan Allah sallallahu alaihi sallam sauraka a cikin wannan kisar gaba shi babu gaggawa za mu bi su ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali zai ne ake shi da su mu gane wane ne manzan Allah sallallahu alaihi sallam Allah ta'ala ya dace da sauraka mun ji ne annabi ya sha shine na ƙarshe ko to anan za mu tashi idan Allah ya sa muna raye darasinmu na gaba littafinmu na tafiya a gurguje lokaci ya riga ya ja shi ne dalilin mar'atul muslima kuma muna magana ne akan abin da ya shafi nau'ukan aikin haji ina tsammani in ban manta ba shafi na ɗari da goma sha biyu ban sani ba za mu tashi akan kirani ne ko akan ifradi ban sani ba gaskiya amma dai akan kirani ne to na biyu malam yake cewa alqiran wa huwa an tahrumu bil hajj wal umra ma'an kirani shine mace ta haramar aikin hajji da umara a tare mana idan ta zo miƙati sai ta ce labbaik allahumma umratan wa hajjan wa tabqa muhrima ta zauna cikin haraminta hatta ta tahallal min hajjiha wa umratiha har sai ta kammala umaranta da aikin hajjin ta gaba daya yadkhulu tawaf al umrah fi tawaf al hajj sai ya zaman to tsawafin umara an gwama shi tare da tsawafin aikin haji wa sa'ayu hafi sa'ayihi sa'ayin aikin haji an gwama shi da sa'ayin umara wa hada alladhi fa'alahu sallallahu alaihi wa sallama fi hajjati alwada wannan shine irin abin a hajjin bankuna ma'a suqihil hadi tare da ya saka hadaya wato ana nuna miki in zaki kira ni akwai hadaya kamar yadda ne tamattu yake yi وذلك الذي منعه من قلب النية wannan shine dalilin da yasa bai canza niyyarsa ba ila umrati tamattu zuwa umrata tamattu walaysa bihi illa tawafun wahid wajib babu wani abu a cikin sa sai tawafi wajibi guda daya a cikin wato kirani wa sa'in wahid kadalika da sa'i kwaya daya sabanin tamattu kun ji bibbi ko amma yaf'aluhu al-hajj min tawafin abinda alhaji yake yi na ayyana dawafi idan qadima idan ya iso mata. A inna ma huwa tahiyatul baiti ya zama wannan gaisuwar baiti ne wato gaisuwar ɗakin ka'aba ne da ke tahiyatul masjid wa yu'rafu bi tsawafin al shine wanda aka fi sani da tsawafin isowa tsawafin al-qudum wa alaiha akwai jini a tare da ita ma'ana akwai yanka da za ta yi لجمعها بين نسخي الحج والعمرة سبو نتابة متأكانا إبادة العمرة لإبادة حيث هذا في سفر واحد أتكيت فيه على وهو نوع من التمتع شيء كان سوانا نوع من التمتع وإن كان شابه تمتع بني نوع شيء الإفراد أي الحج زلا يتي وهو أن تنوي المسلمة بالحج مفردا وكما مسلمات نيا أي هذه إتكري الرومي قاتل تسيل ضعيك اللهم حجا كريم gane ko fatatufa idza qadimat tawaf al-qudum in tazo kaba sai ta tawaf al-qudum wa tabqa ala ihramiha ta zauna cikin haramin ta hatta ta tahallala minhu sai ta idan da aikin hada wa lam takun atat bi umratin fi ashhur al kuma dama ba ta zo da umra ba a cikin watannin aikin hajji wa laysa ala al-mufrij damun li adam at-tamatturi wanda yayi ifradi a aikin hajji babu jini na yanka ba hadaya a tare da shi saboda shi bai yi tamatturi ba wani kullin ja'i ko kuma wal kullu ja'i duk waɗannan nau'ukan aikin hajji guda uku ta matu'i da kirani da kuma ifradi duka ya halatta amma wa afdaluha wanda ku falala a cikin nau'in aikin hajji guda uku shi ne tamattu tamattu'i shi ne yafi falala thumma kiran sannan kirani ifrad sannan sai ifradi wa kullu zalika fa'alahu ashabun nabiy sallallahu alaihi wa sallam cikin nau'ukan nan guda uku sahabban annabi shi fi hayatihi a zamanin annabin yana da rai wa ba'ada mamatihi bayan annabin ya koma ma Allah abin da muka karanta shi Allah ya bamu dada wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana

ina fata fahimta nan ba tare da kudarta hakan halal ba ne ina fata sun fahimta lalura ce ta sa za ki bayar in ba ki bada ba ba za a baki ba abdaruratu tubihul mahzurat ya halatta ne don ki samu aikin ba don kin halatta bayarwan ba an fi karfin ki ne sai zama kudin da kika bayar an zalunce ki ne kin cancanta a baki aikin amma ka hana shi da kika biya kuɗi. kin fahimta za ki iya bayar ba ba laifi ba ne na malama

Eh. Eh. Eh. yana da bambanci wannan yaren mu ba laifi a nan gurin muka faɗe shi da yaren hausa za ce makomarsa amma shi lafazin masuwa ɗin da zo da larabci shi ne baya halatta amfani da shi a haka saboda kin ga duka guraren gaba ɗaya da suka zo a Qur'ani akan maganar wuta ne ba kan aljanna saboda haka da yare yare yana da bambanci zaki cewa Allah ya sa makomar ta to gidan rahama ma'ana ya to ko Allah ya sa aljanna ta zama karshen inda zai shiga sai wata lafazi wanda ke nuna wannan babu laifi a nan gurin kan na ga hannunan na ji sallama eh eh khalliha eh na'am eh eh a saurara ce ne eh Eh. sai kin ji wani abu ma wanda yake gashi hakan da kyau ne kuma ba musulmi ba irin wannan abin da kuke shi ya halatta ma'ana idan an samu riba tare za ku samu in kun faɗi tare za ku yi faduwa musulunci ya yarda da wannan ina fata kin fahimta da ma dai da musulmi kuke gani Allah ya bada jagora Allah marbana fi na fi duniya hasana na wa to Allah ya bada nasara akwai daliba da za a yi mata aiki na rashin lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya bata lafiya ta a yaki cikin nasara akwai ruwa ma gashi ta rubutu takarda tana bukatan addu'a na samun lafiya da ita da 'ya'yanta muna addu'a Allah ya ba su lafiya marasa lafiyar mu gidaje da asibitoci Allah ya ba su lafiya wanda suke da damuwa da bukatu a wurin Allah Allah ta'ala ya san su ya san bukatun su Allah ya biya musu bukatun su gaba daya duk abin da yake damu mu Allah mana maganin sa Allah madaukakin sarki ya aminta da mu a gidajen mu da cikin iyalan mu cikin wuraren sana'o'in mu Allah ya kara mana lafiya gaba daya malaman mu iyayen mu duka Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sa suna kyakkyawan makoma Allah madaukakin sarki ya saka makoncin su ya sa yana suna cikin bukati daga cikin dosayin aljanna kada Allah ya sa suna cikin wani ramu da cikin ramukan wuta mu ma Allah ya ba mu ikon da su da imani marasa lafiyan mu kuma a gidaje da asibitoci mun addu'a ubangiji ta Allah ya ba ku lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين